a yau za mu ga babbar ƙasa da ake ganin haɗin kai zai samu daga gunta ita ce ƙasar saudi arabia babbar ƙasa ce wadda duk musulmi yana ikirari da cewa ƙasar su ce yana ganin ta a matsayin uwa ne to amma abin mamaki wannan ƙasar saudi arabia din tana cikin manya-manyan ƙasashe da suke ba da gudunmawa wajen watsewar kan al'ummar musulmai a yau abin da yake faruwa ke da musulmi da kirista da ɗan izala da ɗan ɗarika, da ɗan koma wace ƙungiya ne ya san saudiya ba gudunmawar ta yaya al'ummar musulmai kansu zai haɗu ba ne ba haka ba ne kowa ya san cewa saudi arabia burinta shine yaya za a yi kawukan musulmai ya koma daban-daban wanda abin mamaki a yanzu a halin da al'umma take ciki za ku ga da yawa saudiya tana cikin ƙasashen da idan musulmai suna cin wahala suna shiga fama da ta'addanci ba za ka taɓa jin sarkin saudi arabia ya fito yana kumfar baki akan halin da musulmai suke ciki ba ba ruwansa in kaga zai yi kumfar baki to wani kes ne da ya shafi ƙasar Amerika, ko wani abu ne da ya shafi Amerika to zai iya garzayawa can ya je ya musu jaje ko wani abu makamancin haka amma babu mamaki idan har an san suwaye alu sa'ud jama'ar da suke jagorantar ƙasar saudi arabia in an san tarihin yadda suka karbi ƙasar a hannun musulmai da ta'addancin da suka yi lokacin da suka karba sun kashe musulmai dubbai su ma don su karbi ƙasar in an san wannan tarihin in an ce ƙasar saudi arabia ba ta da ƙoƙarin son ta haɗa kan musulmai wanda ya san tarihin ba zai sha wahala ba shi yasa mutane da dama a yanzu zaka ji suna ta mamaki wai saudi arabia an buɗe gidan rawa za a yi stadium ɗin buga bol za a yi kaza sai ka ji musulmai suna ta tausayi suna shiga halin tausayi da yanzu wai ƙasar musulmai ƙasar musulunci ƙasar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan ne ake yin wannan kai Allah dare da kaza kaza a'a musulmai din kasu su manta Saudi Arabia kanta dama alin Saud din ba su karbi karagar mulkin kasar ba face sai da hannun kasashen turawa da hannun kasashen turawa suka samu makaman da suka ji suka yaƙi musulman da suke cikin ƙasar suka ƙwaci duk wadda ka san sharifi ne jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a daidai wannan lokacin sai da suka kore shi daga wannan gari sun kore su sun watsa su a ƙasashen duniya to kun ga duk ya yi haka don an ce yau burinsa shine ya kawo gidan rawa saudiya ya kawo gidan shirya fina-finai saudiya ya kawo misali a ce stadium na buga bol ai in ya yi haka ba mamaki ba ne saboda dama shi tushensa na aikinsa da gudanarwarsa yana samun tsare-tsare ne daga kasashen turawa to wanda yake samun umarni daga kasashen turawa don ya yi haka yana da laifi bai da laifi abinda zai ba ku mamaki a lokacin da su mutanen da suke buƙatar su shiga su kwaci saudiya su ali sa'uɗi abinda suka yi hanyar da suka bushi ne sun je da zumar za su yi aikin hajji da aka yi aikin hajji bayan sun kammala aikin hajjinsu sun gama to a daidai wannan lokacin wancan lokacin wanda suke mulkin kasar don musulmai sun zo sun yi aikin hajji ba sa su irin yadda yanzu ake yanzu ba muna gani ba idan musulmai suka je suka yi aikin hajji daga sun gama za ku ga ana ta sa su suna fita suna barin ƙasa suna komawa ƙasashensu har ma waɗanda ba su fita sun koma ƙasashensu ba akwai ma'aikata da ake samu a menene sunansu askarawa su ce bin mutum har gidansa su kamo shi su koro shi a jirgi su dawo da shi ƙasarsu su wadda suke zuwa Saudiyya suna cewa in ka ga askara wannan sun barka to ka hau wani ƙololuwar dutse ne wanda sun san daga nan kuma in an matsa maka sai dai ka faɗo ka mutu to a wannan daidai wannan lokacin ne askarawan za su kyale ka menene manufar saudiya manufarsu ne? dama so suke su tsarkake ɗakin Allah ko su tsarkake garin Allah ba wannan bane manufarsu shine sun san a daidai wannan lokacin da su suka karbi ƙasar tsarin da suka bi shine sun shiga aikin hajji da suka shiga aikin hajji suka gama kafin sauran mutanen ƙasashen duniya su babbar ƙasar saudiya ƙasar makka don a lokacin ba ba a ce mata saudiya tunda a lokacin Saudi ma ba a san shi a Saudiyan ba ballantana a ce mata Saudiya to Saudiyan ya samu asali ne daga sunansa shi Saud faisa to a daidai wannan lokacin Makka ake ce mata to musulmai suna wannan lokacin da yawa na ƙasashe ba su koma su ba suna nan a cikin Makka idan ka zo ka ce za ka yi yaƙi a wannan lokacin da mamlaka ta Makka gidan mulki to musulmai ba za su barka ba saboda suna da yawa na ƙasashe daban-daban kuma a wancan lokacin in za a tafi aikin hajji kowa yana tafiya da kibiyoyinsa da kwari da bakarsa wasu kuma da takwabi saboda gudun ko za a haɗu da wani ɓarayi da za su ce za su yi muku kwacen guziri ko kuma za a haɗu da irin zaki ko da damusa wani abu na jeji ya nuna zai hawo musu za su kashe shi yadda a lokacin duniya cike take da sauran abubuwa irin wayannan da jeji haka. to a wannan lokacin tsarin da suka bi shine sai da suka bari kowa mutanen sauran ƙasashe sun watse sun watse sun watse sun fita sun tafi ƙasashensu to a wannan lokacin su kuma sai suka shirya juyin mulki duk ƙasar da afon duk ɓangaren da kasan bangare ne na gwamnati to sai aka zanna aka tsara dama sun shiga da bindigoginsu amma bindigogin a koye ne ba wanda ya sani tunda a lokacin ba irin wannan rashin yadda da musulmai din balantana a ce duk wanda zai shigo ya an caje shi a ana ganin dukkan ibada suka zo a wannan lokaci aka shiga suka tsara tsarin juyin mulkin su dama sun zo da shi a ransu suka je suka dinga karkashe duk wanda ya kamata su kashe su kwaci gidan mulki a hannunsa haka aka yi aka kwace duk inda ka san gidan mulki ne ko wani headquarter ne na wani abu misali ko wani wuri ne na tsaro sai a kwace wannan gurin sai ya dawo hannunsu da aka kammala shi kenan aka zo gidan mulkin ma aka kwace ya da hannunsu to musulman duniya abin da ya sa ba su farwa alu sa'ud ba a wannan lokacin da ƙoƙarin sai sun ƙwace ƙasar a hannunsu su turawan da suke son ƙwace ƙasar sun ziga musulmai munafukan musulmai suka tura suka yi aikin saboda shi musulmai idan suka ga musulmi ne ɗan uwansu ya yi abu ai ba za su ce kuma za su zo su kashe shi ba da turawan ne suka shigo da kansu to kasashen musulmai na duniya ba za su yarda ba za su ce kasarsu za a kwaci amma musulmi aka sa ya je yi aikin to tunda musulmi ne musulmai za su zo su saki shi ya kashe musulmai su za su kashe shi ne kun ga zai zama ne musulmai suna ta kashe musulmai abin ya zama babu tsari sai aka zuba musu abin da zai ba ku mamaki daga karban ƙasar kasashen turawan aka kira su zo su taya su murna sun karbi ƙasa a daidai wannan lokacin ne akwai hajarul aswad wannan dutsen da za ku gani ne kamar taya ɗin nan wanda musulmai suke zuwa idan an ji a ce wurin shan nonon na na fadima wannan gurin turawan sun falle shi suka ce za su je su gwada shi saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce dutse ne wanda daga aljanna Allah ya sauko da shi aka kawo shi duniya dattin mutanen jahiliya shine ya mayar da shi baki amma manzon Allah ya ce fari ne fat wanda dune jinya in ya tsotsi Ba manzon Allah ya ce shi ke na magana ta ƙare jinya sa za ta kawo. sai suka balli dutsen sai suka tafi da shi da suka tafi da shi da suka je suka auna dutse sai suka ga cewa dutsen yana kulle da wasu na'urori da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a jikinsa yana da wani tasiri mai ƙarfin gaske wanda duk abin da za su yi in sun bantari wannan dutsen suka saka na na'ura to na'urar ƙarfinta sai ya bambanta da sauran na'urorin da ba a sa ba ƙarshen result da suka fita a wasu shekaru su turawan shine suka ce simasiman waya wannan da suke yi asalin sun fara yin simbin waya ne da wannan hajarul aswadin shi suka ɓantara suka yi fara aikin da shi sai zama sun samu hanyar sadarwa na abubuwa da yawa to kun ga waɗanda suke da wannan tarihi tsawon lokaci yaushe ne za su zama gudunmawarsu kuma ƙoƙarin su haɗa kan musulmai ne bayan da za a yi haka sai dai ƙoƙarin su ƙara baza kan musulmai saboda kada musulmai su hankalta su tafi zuwa ga abu ɗaya yau in kun lura su kansu sarakunan cikin saudi arabia ba su da gurin babban ziyara daga ƙasashen musulmai kamar amerika ma'ana da su zo ƙasar musulmai sun kawo ziyara ko sun kawo wani abu sai dai ka ji su wani abu ya faru sun je amerika ziyara ko sun je amerika wani abu kai ƙarshe ma wanda ake ganin yanzu mulkin zai dawo hannunsa nan gaba yana da kyakkyawar dangantaka ta haifayya da ƙasar amerika to ya kuke gani kun san ne balarabe wanda ya zama jikan annabi ne ko wanda ya zama suna da kyakkyawan nasaba daga kansa zuwa sahabban annabi bayan da za a ce ya rasa da za su auro mata sai kasar amerika amma abin da ya sa nake wannan bayani shine da yawa a cikin musulmai akwai musulman da yanzu mun gagara ganewa mu kawai ɗauka muke wai ƙasar saudi arabia waɗanda suke mulkin nan su ne waɗanda annabi ya bar sahabbai sahabbai suka bar ƴaƴansu su ma suka bar ƴaƴansu su ma suka bar ƴaƴansu har zuwa kan wayannan mutanen da suke ciki yanzu kusan da yawa haka suke tsammani in an ce sarkin saudiya to ana tsammanin jikan su sayyidina abubakar ko su umar ko su aliyu bin abi talib haka ake gani kamar dangin wa'incan sahabbai da suke zaune da annabi tsakani da Allah kamar jikaninsu ne waɗannan ko ta kusa ko ta nesa ba su da alaƙa da su waɗannan ma ƙarshe ma tsinaru ne ba mutanen kirki ba ne wanda ya kore hayar da ya kore sharifai dangin annabi daga gari mutumin kirki ne babu zancen kirki a sha'aninsa wanda ya je aka zugo shi ya ɗau makami ya kashe musulmai ya karɓi gari mutumin kirki ne ba zancen kirki a sha'aninsa ba wani zancen kirki a sha'aninsa da yawan mutane abinda suke tsammani kawai gani ake yi wai ka wa'incan su ne cikarin wancan ba wani ba su da alaka da su ko irin farashin da kuke gani kullum kujerar hajji tana hawa kullum kujerar hajji tana hawa wannan ishara nuni ne zuwa ga su ake musulmai su yawanci zuwa ai ya kamata in so ake musulmai su yawaita zuwa to ya zama an samu sauki kullum ya ba mu zancen nan ƙarshe ma yanzu kuna gani ai corona an ce ta hada zuwa shekara biyu corona ta hada zuwa amma corona tana hana taron kallon bol na'am corona ba ta hanawa duk matsatsar da za a yi akan wasu harkoki da ba na musulunci ba ana hanawa ana uzurruka amma ku ne in kun ji a jikin qur'ani da dakin ka'aba za ku yi korona ba su da matsala kai tsaye wanda mutane ba su da alaƙa da sabon annabi muhammad su wa'annan wasu mutane ne wanda su ba mu san ta ina suka zo ba ko da yake mun bi tarihi an san ta ina suka zo yawwa mun gane ai karan a ce ban sani ba duk maganar da yake faɗa akwai ta a rubuce a littafi an gane ai ba da ka nake faɗa ba na ce ban san da ina suka zo ba na san in bibiyar tarihi za a yi akwai rubuce-rubuce daga inda ma suka fara da yadda sa'ud faisal din da su da ali sa'udin dukka da zuriyarsu da inda suka taso dukka suna da asali don har muhammad bin abdul wahab da aka je aka yi juyin mulkin tare da shi ya zama shine malamin fada dukkansu suna nan dukkan suna da tarihi wanda har babansa da irin abin da babansa ya faɗa a kansa da irin abin da kaninsa ya faɗa a kansa da irin duk abin da suka yi muna da shi a rubuce ba da ka bane kana zamace a ah, mutum ya ji ne ko kuma yana wannan ne a ah, abin a rubuce yake don haka duk abin da ake gani kasashen musulmi suna shiga halin masifa da waye wallahi wani abin yana da sila da wani can mutanen kana gani ne daga mutum ya yi karatu a can sai ka ji ya dawo wane ne musulmi wane ba musulmi bane wane ne musulmi wane ba musulmi bane maimakon ka samo ilimi ka ƙara haɗa kan musulmai ku ɗaya a ƙoƙari kake kuma ka ƙara bazama kan musulmi ka ware naka ka ware wanda ba naka ba wanda yake kan ra'ayinka shi ne musulmi wanda baya kan ra'ayinka ba musulmi bane wani irin tunani ne wannan ba tunani ne mai kyau ba to lalle lalle matsaltsalu ne da yawa wadda sai dai Allah ya kiyaye annabi Muhammad ya gina al'umma akan ta zama a haka amma yau duk ƙasashen musulmai kansu gwarar juna yake kana gida ɗaya ma da mutum kuna neman ku fara kallon juna ɗaya musulmi ne ba musulmi ba alhalin dukka kuna sallah lokaci biya kaga wannan sai dai Allah ya kiyaye